سيرة المختار نور كيف لو يدرون سطرا لو دروا من أنت يوما لست زادوا منك عطرا أنت في الأضلاع حي لم تمت والناس تترى حبك الوردي يسري في حنايا النفس نهرا masu kallon mu barkan ko da dawowa daga wannan dan hutu na lokaci ah, muna ƙara tunatar da ku cewa maudu'inmu da matashiyarmu a wannan lokaci shine zamantakewar annabi sallallahu alaihi wasallama tare da danginsa da makusantansa wayoyinku suna ƙayatar da mu kuma suna ƙara ba wa wannan shiri kwarjini da kuma cika amma dai ya zama tambayoyinku yana da alaƙa da wannan maudu'i in Allah yarda sauran waɗanda ba su da alaƙa da wannan maudu'i idan mun samu dama a ƙarshen wannan shiri in Allah yarda sai mu amsa su idan ba mu samu dama ba kuma sai a ba mu haƙuri sai a yi haƙuri a yanzu muna da kira assalamu alaikum assalamu alaikum wake kan layi wake kan layi jamilu ibrahim man jamilu daga ina daga kaduna malam jamilu menene gudunmuwarka barka da zuwa wannan shiri eh. muna jin kamar jamilu eh bismillah ina tambaya idan Allah yana son tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi na'am kana jina ina jin ka garau yawa a rayuwar shi ina zan ina son tambaya amma za wa ya fito a rayuwar shi amma ta ma wa ya fito a rayuwar shi mm to insha Allah malam zai amsa maka insha Allah mun gode man jami'a malam zai amsa maka in Allah ya da mun gode to eh, to assalamu alaikum akwai wani kira ku alaikum wa alaikum salam wa ne akan layi assalamu alaikum wa alaikum salam wa ne akan layi Ina na Rabi'u Sokoto. Alhaji Rabi'u daga Sokoto barka da zuwa wannan shiri na madobin rayuwa menene gudunmuwarka? Wa alaikum. Eh, ka kalle mu ta kada ka ji mu ta ta talabijin ka ji mu ta waya ka ji mu ta waya kai tsaye aljira biyu eh. salamu alaikum wa ke kan layi salamu alaikum wa ke kan layi salamu alaikum daga ina daga ƙaura to ƙaura ina jihar ina zaria to barka da zuwa malama su ma'amini ne ne gudunmawarki. eh tambaya na ne akan masu fifita da ina jin ki masu fifita shugabanninsu eh. a kan malamai to me kike nufi kenan shi ne nake so a yi mun abin nan a kai fifita shugabanninsu a kan malamai kamar yaya eh kamar shugaba haka su ce ma ya fi malami ko su kamanta shi da manzo to shugaba su kamanta shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh. to in Allah da malam zai amsa miki insha Allah malam zai amsa miki wannan tambaya mun gode to salamu alaikum wani ne akan layi wa alaikum salam kana magana da usman ali bajoga malam usman ali bajoga bajoga jihar ina ce jihar gombe barka da zuwa malam usman aliyu madalla na'am eh, tambaya na ina so amin bayani ne su waye ne ahalin baiti na'am to malam in Allah ya da malam zai amsa maka tambaya ka malam usman mun gode kwarai da gaske to madalla eh mun gode to wane ne akan layi salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. aliyu garba dumbul wani yake magana mm, a mala aliyu garba barka da zuwa wannan shiri menene gudunmuwarka tambaya ta malam shi ne ina so in yi tambaya a game da menene mazala yake fara buɗe baki da shi in ya kai azumi amma ba na jin ka sosai menene annabi sallallahu yake yi yake fara buɗe baki da shi yake fara buɗe baki da shi to mun gode wannan tambaya tana ba ta da alaka da maudu'in da muke tattaunawa amma dai insha Allah idan da akwai dama malam zai amsa maka tambayar ka mun gode kwarai da gaske Allah saka da alheri a shan ruwa lafiya eh. to salamu alaikum wa alaikum salam wane ne akan layi eh, malam kabiru ne daga jalingo tarabar to malam kabiru daga jalingo barka da zuwa wannan shiri menene gudunmawarka fadalla na gode ana dina malam kabiru ina jinka menene gudunmawarka ga malam ina jinka Eh, na gaida malam na farko to malam yana amsawa shi ya nuna min abubuwa da dama daga daga Bayero University ha Saudiya to alhamdulillah to alhamdulillah alhamdulillah malam Kabiru eh, kuma na yi murna da wannan shirin insha Allah za mu ci gaba da sauraro don na ji kunta ce yan protestin sun kino ba su kino ba sai hakuri to eh, malami mu na taraba ne kuma jalingo to alhamdulillah <laughs> insha Allah za a samu masu kira sosai daga Taraba insha Allah <laughs> to mun gode kwarai da gaske Allah saka da alheri malam eh, Kabiru mun masu sauraron misal Hausa ne sosai to alhamdulillah malam Kabiru mun gode kwarai da gaske eh, mun gode kwarai makaranta ce a wurin mu ana wayar da kanmu sosai to alhamdulillah mun gode Allah falala ta tabbata ga Allah eh, insha Allah alhamdulillah za su zo daga baya eh to alhamdulillah alhamdulillah to alhamdulillah to Allah gafarta mana ah. akwai eh, eh akwai waɗanda suke bugo mana waya sai ka ji kuma wato eh, suna yin ƙoƙarin suna su ringa yin magana suna kallon mu to ba za mu ji su sosai ba abin da ya kamata shine daga sun ji layinsu ya hau to su yi mana magana kai tsaye daga waya kar su ringa jira sai sun ji abin da talabijin ɗinsu take faɗa eh sai su rage muryan sai su eh su ji mu daga waya kai tsaye ba za ka ji salamu alaikum wane ne akan layi wa alaikum salam wa rahmatullah wane ne akan layi abdurrashid ne daga kano to malam abdurrashid daga kano barka da zuwa wannan fili na madubin rayuwa menene gudunmawarka yawwa ina wa malam fatan alkhairi to alhamdulillah an sha ruwa lafiya to alhamdulillah malai na jinka sannan ina da tambaya game da malam ina son malam ya yi mana bayani menene assalamu alaikum ina jin kamal abdurrashid yawwa gudun ta shi ne ina son malam ya yi mana bayani akan wanda da suke nuni da cewar idan za su roki Allah sai to su roki ma'aiki sallallahu alaihi wasallama maimakon su roke shi ya roƙa musu Allah sai su roƙe shi akan tori ya biya musu bukatun su. Eh. To ba laifi. Yau wato shi ne nake son ne matsayin irin wannan abu. Yayi daidai yayi daidai Malam Abdulrashid kuma amma dai eh, Malam idan akwai insha Allah lokaci zai amsa maka wannan tambaya amma dai muna magana ne a wannan wato zagaye akan yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi zamantakewa da danginsa da kuma mm. ah, yan uwansa na jini amma idan da akwai dama in Allah da malam da Rashid malam zai amsa maka tambaya Allah gafarta malam ah, ah, ina son yan control eh, su kawo min biro kafin mu ci gaba da wannan tattaunawa to akwai wadda ta yi tambaya akan fifita shugabannin su akan annabi sallallahu alaihi wasallam fifita shugabanni akan wato wato ko kwatanta shugabanni akan annabi sallallahu alaihi wasallam to hmm. bismillahir rahmanir rahim a hmm. wannan tambaya yana da muhimmanci hmm. saboda fifita wani akan wani abu ne da yake hannun ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ya fifita wani wuri akan wani wuri ya fifita wasu mutane akan wasu mutane kaga ya fifita annabawa da manzanni akan sauran halittu ya zaɓe su Allah ya ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd mm. minhum man kallama Allah mm. wa rafa'a ba'dahum darajat mm. wa atayna Isa ibn Maryam al-bayinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus Allah subhanahu wa ta'ala shine yake inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alamin saboda haka wasu da suke kokarin su fifita wasu jagororin su akan annabawa wannan ba karamin hadari ba ne ah, kamar misali in ka duba cikin littafin hukumatul islamiyya na humaini abin da yake cewa shine inna li makaman la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal yace limaman mun nan jagororin mun suna da wani matsayi suna da limamai sha biyu suna da matsayin da annabawa na kusa da Allah ba su shi ko mala'iku na kusa da Allah ba su shi to kaga irin wannan hadari magana na da hadari sosai magana ne mai hadari wato fifita fifita wasu shugabanni akan sahabbai ma bare kuma akan manyan tabi'ai ma babban laifi ne to bare kuma akan annaba annabi sallallahu alaihi wasallam kaga magana yana da hadari sosai mm, yawa yana da hadari sosai ka fifita wasu ka ce sun fi mm. wannan ba karamin hadari ba ne mm, ko a irin gida da muke da 'yan siyasa jagorori na 'yan siyasa bai dace a ce an ga kiman su fiye da malamai malamai su ne za su ba mutane taujihi zuwa ga Allah su mm. kusantar da su zuwa ga ubangiji Allah subhanahu wataala su nusar da su yadda za su yi ibadan su bai kyautu a daga wani dan siyasa ko don shugaba ne ko abun a ce a ce shi ya fi abun nan mm, ka fahimci abun nan mm, yawa yana da kyau malamai a ba su kiman su da ya dace mm, jagora yana da kiman shi amma kuma ba wai kiman da zai ci zarafin malami ko kuma a ɗauki malami a banzantar da malami yawa bire kuma ina ga waɗanda yanzu kuma suke fifita eh. annabawa su fifita limaman su akan annaba wannan magana yana da muni kwarai da gaske to akwai ah, usman ali daga bajoga Ah, ko kuma in ce jamilu ibrahim daga abin da ya tambaya shine suwa wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so a maza kuma wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so a mata eh, amr al'as mm. ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wannan tambaya din mm. man ahabbu nasi ilaik mm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ah, sai ce Aisha sai ce minan nisa sai ce eh, abuha mahaifinta na'am yawwa to malam kafin ka dan ci gaba akwai ah, muna da kira daga kallaye assalamu alaikum assalamu alaikum wane ya kallaye assalamu alaikum wa alaikum assalam kana magana da Idris Shu'aibu ne daga Bajoga malam Idris Shu'aibu daga Bajoga barka da zuwa ya gida ayyuka alhamdulillah an sha ruwa lafiya lafiya kalamala na'am menene tambayar ka ko ja ko gudun mokka menene gudun mokka malam idris na'am malam ni gudun mawa na ina ma malam addu'a to alhamdulillah Allah saka mana alhaikin ina da tambaya malam na'am mana malam yana jinka. kana ji na malam yana jinka eh na'am na'am tambaya ta ita ce malam yawwa tambaya nake da ita mala eh ina <laughs> jin ka bismillah yi tambayar ka yawwa tambaya ta mala ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam eh mala yana jina muna jin ka yi tambayar ka malam lokaci yana tafiya Malam Idris ina jin da ya baya jin mu gaskiya baya jin mu Malam Idris eh. Salamu alaikum wa alaikum assalam wani akan layi muhammadu amin ce bisa layi muhammadu amin daga ina barka da zuwa wannan shiri daga ina ne malam muhammadu amin daga ina ne malam muhammadu amin daga bauchi barka da zuwa malam muhammadu amin alhamdulillah an sha ruwa lafiya menene gudunmawarka daga garin Bauchi. Eh Malam Muhammad Al-Amin menene gudunmawarka? Daga garin Bauchi. To lalle ina jin Malam Muhammad al baya jin mu sosai don mu muna jin sa sosai Muhammad Al-Amin. Ah, assalamu alaikum wani ne akan layi? Daga garin eh, ne ne Daga garin Bauchi. lalle kam eh, ina tsammani eh, lalle ina jin malam to malam ka ɗauko magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya fi so a to amma dai mun samu wani kiran kuma assalamu alaikum wa alaikum assalam wane ne akan layi bala dogo ne da gashe jihar yobin najeriya wane bala dogo Bala Dogo daga Gashuwa. Malam Bala Dogo barka da zuwa filin madubin rayuwa. Ah, an sabar hajiya Alhamdulillah, alhamdulillah. Eh, ina malam fatan alkhairi. To alhamdulillah malam yana jinka. Ban taɓa kama ku ba sai wannan karam. To alhamdulillah mun gode Allah Allah Ubangiji ya sa ka amfana eh. da Wisal Hausa TV. Na'am. to mun gode malam bala mun gode kwarai da gaske Allah ubangiji ya saka mana alkhairi to algafita eh to malam ka ɗauko magana akan son annabi sallallahu alaihi wasallama sai malam ya takaita saboda lokaci don mu ci gaba da sauran abubuwan da suka rage mana a wannan zagaye yawa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man ahabbu nasi ilaik mm. qala aisha mm. qala famina rijal mm. qala Mm. abuha mm. da aka tambaya na sallallahu wa ka fi so mm. sai ke cewa aisha a mata ya ce aisha a mazafa sai ce mahaifinta wato amr ibn al-as ne lokacin da ya ga annabi ya sake mishi fuska ya ya abun nan nashi sai zaci ma wato irin yadda annabi ya karbe shi hannu bibiyun nan yana ji kawai ya ji shi annabi ya fi so kawai sai ya ce annabi wai wa ka fi so an faɗi mace sai ya ji an faɗi mace eh, yawa ya ji an ambaci abubakar can ma sai ke tambaya wato daga farko da ya faɗi aisha eh. ai kaga har yanzu akwai sa eh. cewa a maza watakila shine shine eh. eh to shine sai annabi ya ce a ai abubakar ne akwai wasu riwaya ma da ke nuna ya tambaya hmm. bayan shifa sai aka ce umar to ka gani wato shi kawai abin da ya ji daɗi shine ya ga sakin fuskan annabi da yadda ya karɓe shi da fara'a da abin nan sai ya ci kawai ba wanda annabi yake so kamar shi hmm, to malam wato ana min hmm. wato ana nuna min alama cewa lokacin mu fa yana dab da karewa amma yanzu a cikin minti daya menene za mu ah, koya akan afuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga danginsa to idan muka dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo bude garin makka mm. hakika danginsa da yan uwansa da kabilarsa kusan ah, sun zama suna hannun shi mm. me ya rage yayi abin da ya dace da su ya ɗauki fansa in ya ga dama ya yi da abin da sun kore shi sun abin nan nashi mm. to amma me ya ce ya ce me kuke zaton zan yi da ku sai suka ce ahun karim ibnu ahin karim shi kenan sai ce to ba abun da zan ce muku sai abun da annabi yusuf ya ce ma uwan shi la tathriba alaikum al sai ya yafe musu ya yafe musu duka allahu akbar to hakuri fa hakuri da juriya da to irin hakuri da wato sada zumuncin su uri da juriya da annabi sallallahu alaihi wasallam ka kaga dai irin Abu Lahab irin abun da ya ta cutar da shi da azabtar da shi amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam mm. bai wani dauki fansa akan shi ko ya abun nan ba duk da Allah ya ya ya abun nan na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna shani aka huwal abtar mm. yawa to kaga annabi ya jure bisa cutar wanda aka mishi an zage shi an ci mutuncin shi mm. kai akwai wanda ya zo ya ci kwalin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ba a cikin dangi cikin dai yan uwa ne na addini amma ba wai mm. Mm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya ya ce a bashi daga dukiyar da Allah ya abun nan a bashi daga baitul mali ya ce wa ci kwalin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wannan ba yahudan kuma da cokan mai annabi har aka ga alaman abun nan sun yi ne annabi ya karbi bashin shi ko jingina ne zai mai da tun lokacin bai bai zo ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga Eh, irin waɗannan suna da yawa amma annabi sai aka ga yayi dariya kawai yayi murmushi ko a jikin shi da dama Aisha ta ce mana la yantaqimu li nafsihi illa an tantahika lillahi fa yantaqimu mink a kan kanshi shi baya abu sai dai in ka ka saba tambaya fa yana tambaya ga dangin sa ina suke ya labarin wane ya labarin gwaggota wance a kwarai kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hmm. kasance kan bibi yan uwan shi da har ma sahabban shi ma yan uwan shi na abin in ya zo masallaci kan duba ina wani ina wani ina hmm. in bai da lafiya ne sai je ziyarce shi hmm. yawa idan kuma yayi tafiya ne ya gan shi kwana uku bai ga mutum ba to sai ya tambaya me labarin wani ya mar addu'a rasuwa fa haka irin rasuwa akwai lokacin da a masallaci ma mai sharan masallaci ma da yarsu annabi sallallahu alaihi wasallam bai gan shi ba sai ke ce ina wani ina sai ka ce ya rasuwa an mishi sallah ce me yasa ba tashi suka ce a cikin dare ne annabi masu ma da annabi ya ji har makabartan ya mushi addu'a ku saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ko cikin dangin shi da da yan uwan shi da da waɗanda suke zamantakewa tare annabi mm. sallallahu alaihi yana bincika ya ga ya yanayin su ina labarin su me wani hali suke ciki duk wata siffa da aka faɗa ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake wasu mutane a oje sahabban sa yana fara yi ne ta cikin gida cikin har yanzu misali har sallah idan zai tafi sallah sai ya biya kunkusa su Aliyu ibn Abi Talib ku tashi ku tashi ku tashi lokacin sallah har wata ranar da suka makara sai sai Aliyu yake cewa eh, yake cewa a ah, ai Allah ne bai ga dama muka tashi ba annabi yake cewa eh, eh, adam akwai jidal yawa to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ba bangaren ka koro fa da yawa ba amma kuma bayanai suna daɗi sosai masu kallon mu suna ta mm. faɗa to amma dai lokacin da aka warewa wannan zagaye yi mm. masu kallon mu a nan duka za mu tattara na ya nan mu barku allah ubangiji ya amfanar da mu da abin da muka ji a madadin ni kaina wanda na gabatar da wannan shiri hamza aliyu da malam aminu sa'ad wanda ya zo ya ba mu waɗannan wato lo'o-lo'o na bayanai allah ya saka masa da alkhairi da waɗanda suka sada ni da ko waɗanda suke kan na'ura malam ɗaha bashir harun da kuma malam abdulmajid umar da malam magaji falalu zarewa da duka waɗanda suka yi ƙoƙari akan wannan na'ura nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يوما لست زادوا منك عطرا قطرة منك فيوض تستحق العمر شكرا يا رسول الله نحري دون نحرك أنت أحرى أنت في الأضلاع حي لم تمت والناس تترى حبك الوردي يسري في حنايا النفس نهرا